in aka ce miyar taushe na san ana zuba waɗansu ganye guda biyu akwai yakuwa da alayyahu to ko karfe suka samu a jiki narka shi suke waɗannan sinadaran karfe ban iron narka shi suke wanda suke da kidney stones akwai collateral stones renal pelvic stones upper urethral stones waɗannan idan za a dinga miyar su kai dama za ka samu ganyen su ai blending din su ka zuba a kofi a tace ma ka sha ruwan to ka dura wa kanka sinadarin da zai dinga narka duk wasu stones a ciki ba ko da yaushe ne ba stones din yake zama tsakon kwani ba tsakuwa ba idan majina ta yawa a pad idan aka samu bad mineral suka zauna sai su zama stones idan aka samu kitse yayi yawa a fat idan aka samu bad minerals irin su calcium potassium iron phosphorus selenium and suna da yawa to su ma za su iya zama stone haka idan aka sami ainihin blood clotting shi ma stones shi isa irin waɗannan abubuwan da Allah ya ba mu su, mu daina sakaci da wasa da su matakin farko wal arda wada'aha lil anam ka zama mai hankali mai tunani mai basira kasar nan da abin da ta kusa an shimfiɗa ta dan kai wafil ardi ayatul lil mukminin da ya ce wal ardi wada'aha lil anam sai ce biya faki hatu والنهر ذات الأكمام والحب ذو الأسد والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان kenan ashe kai a cikin maji ya ƙirƙira na gangar jiki ashe shi jiki wata masana'anta ce da Allah ya samar da ita kwatankwaci ka ce mota wanda ne ya samar da ita ya mata manuwal to wanda kuma da ya samar da jikin ya masa manuwal na abin da jiki zai ta kana saba manuwal din nan wallahi azim ba za ka zauna lafiya haka Allah ya hukunta daga cikin abin da na faɗa na me karot jinja da kyamba waɗannan guda uku in ka sa albasa a ciki to ya zama anticholesterol